وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الثالث باب قضاء الفواتح باب راموان صلى الله عليه وسلم da kuma lokutan da aka hana yin nafila da lokutan da aka kyamaci aka karhanta yin nafila wato wajibin wajibi ne wato ya kadi ma fatahu hmm. wajibi ne mutum ya rama abin da ya kubuce mai bin faradin na farilla fauran da gaggawa fi ayi wakacin an gani a kowane lokaci ko wa wajibun wajibi ne ya kadi ma fatahu min fardi wato zai rama abin da ya kubuce mai na farilla fauran da gaggawa li ayi wakati a kowane lokaci a gane wannan na'am wa da zai rama mashtaraka waqtan zai rama abin da suka yi tarayya wajen lokaci kamar azahar da la'asar sun yi tarayya wajen lokaci magariba da isha'i sun yi tarayya wajen lokaci shi ya sanya ake hada azahar da la'asar a hada magariba da isha'i in ya kama mun gano wani ku wato ƙarshen lokaci na azahar na muktari shi ne farkon muktari na la'asar shi ma ƙarshen muktari na magariba shine farkon muktari na isha'i shi sanya sun yi tarayya akan lokaci to irin wannan wajibi ne a rama abin da an gane abin da ya tarayya akan lokaci za a rama shi a jere a yi azahar kafin a yi alla'asar a yi magariba kafin a yi isha'i an gane wato wujuba mushtarar wannan wajibi ne wanda yake abin sharɗantawa eh yi eh, ne ma'ana mashtaraka wakatar wa ujuban mashtarar an gane ko abinda suka yi tarayya da lokaci wannan wajibi ne wanda yake an sharɗanta tartibu jerin tashi amma sallolin da ba wa'annan ba sharafi ne kawai eh ورتب اليسير مع حافرة كأربع ورتب الفوائد wato ka jeranta sallah yan kaɗan tare da sallar lokacin ka jeranta sallah yan kaɗan tare da sallar lokacin in ana bin mutum salloli guda uku da kuma sallar lokacin ana so mutum ya jeranta sallolin nan guda uku din nan tare da kafin yi na lokacin ana bin mutum asuba azahar la'asar sai ga magariba ta zo ya za a yi zai fara yin magariba ne kafin ya yi wancan eh sai ya yi wani sai ya yi wancan tuna dole sai ya yi tartibi sai ya fara yin guda ukun nan sa'an nan ya zo ya yi magariba kun gano wannan ko sai ce to in an ce yasir me yasir ka arba'in Kamar salloli guda hudu in ana bin mutum salloli guda hudu ko ƙasa da haka ga kuma sallar lokacin ya zo sai ya yi guda hudun nan kafin ya yi lokacin warantibil mawa'iki kuma ka jeranta wa yadda suka kubuce ka jeranta wa yadda suka kubuce kafin ka yi na lokacin kun bayyana ku ka fara da azhar a cikin duk abin da aka manta an gane ku mutum zai fara da azahar azahar la'asar magariba isha'i sai ka fara da azahar sannan ka kuka yi la'asar ka yi kai magariba kai isha'i wa nasiyan fardan atabil hamsi mutumin da ya manta da farilla amma ya rasa kowane irin farilla ne ya manta da farilla amma ya manta wanne ne asuba ne ya manta da shi ko azahar ko la'asar ko magariba ko isha ya manta yanzu ya za a yi sai ya salloli guda biyar insha Allah a cikin guda biyar za a samu wannan wanda ya manta kun gane wannan ko yawa mafi mafi wa yamna'u an-nafla wa nafla ana hana yin nafila saboda kuncin lokaci wajen aikata shi ana hana nafila saboda kuncin lokaci wajen aikata shi kamar sallan la'asar mutum bai yi ba lokaci ya yi kunci rana ya kusan faduwa shi bai yi la'asar ba sai ya kuma yin nafila a idan lokaci ya riga ya yi kunci kawai sallan da ake kunka ɗin nan za ka yi ba za ka yi nafilan da ke da alaƙa da shi ba na'am wal yabdi ma fi zimma kawai sai mutum ya rama abin da ke wuyansa ba sai ya yi nafila ba babu qada'i babun rama sallolin da suka kubushe. da lokutan da aka hana da lokutan da aka karhanta wa wajibun eh, wa wajibun yaqdi ma fata wani. Eh, wajibi ne mutum ya rama abin da ya kubuce mai na farilla fauran da gaggawa zai rama shi fi ayi wakati a kowane lokaci kenan ramuwa kowane lokaci ake yi ba kana iya ramuwan sallar la'asar yanzu ana bin ka la'asar na jiya baka yi ba kankan da shi zai zo zai kai sai eh, na mashtarta wakatan wato eh, abin da suka yi ah, suka yi tarayya ga lokaci an gane wato mushtaradun tartibuhu wujuban an sharɗanta jeran tashi wannan sharaɗi ne na wajabci amma abinda ba su yi tarayya ga lokaci ba sharaɗi ne kawai ba sharaɗin wujub ba na'am ka jeranta sallah yan kaɗan tare da na lokacin kamar ana bin mutum salloli guda hudu to yayi guda hudun kafin yayi na lokacin warattibil fawa'ita sai ka jeranta wanda suka kubuce din ko ka fara da azahar a cikin duk abin da aka manta wanda ya manta da farilla sai ya zo da guda biyar ana hana nafila saboda kuncin lokaci idan an aikata shi wato wata saboda kuncin lokaci da aikata shi

ومن كانت عليه ومن كانت عليه أربع صلوات فأدنى صلاها قبل الهاجرة ولو خرج وقتها wanda ake bi salloli guda hudu ko kasa da hudu zai sallace su kafin sallar lokacin ko da lokacin zai kuɗi shi eh, na misala ibn abi zai alƙira wani diyatu samani eh, shi ba mai bautan wuta idan an kashe shi diyansa dirhami ɗari takwas ne a gani ba majusi idan wato a cikin gari na musulmi ya aka kashe ba majusi to za a biya diyan shi ne dirhami ɗari takwas wani alamisi min su kuma matayensu suna kan rabin haka wajiyatu jirahihim kadhalik shi ma jiyan ainihin mikin shi ma haka yake jiyan mikin in an ji musu ciwo shi ma mace tana da rabin jiyan namiji eh, wasu ne yadaini jiya dangane da hannaye ba idan an yanke wa mutum hannaye guda biyu za a biya diya raƙumi ɗari na ka yanke wa mutum nan da nan a gani daidai ke da an kashe shi za a biya diya raƙumi ɗari haka nan game da kafafuwa guda biyu akwai diya su ma kafafuwa guda biyu a yanke mutum shi ma raƙumi ɗari ne awil aine. ko kuma idanuwa guda biyu an gane a soke wa mutum idanuwa guda biyu shi ma wannan menene shi shi ma wannan rakumi ɗari ne wasu kulli wani da ma a cikin kowane ɗaya daga cikinsu akwai rabin diya kowane ɗaya in an soke wa mutum ido ɗaya za a ba da rakumi nawa rakumi hamsin wasu ansi a marinu adiya dangane da hanci ba wanda aka katse ainihin karan hancin hanci ne wanda an katse karan shi shi ma za a ba da diya kamar an kashe mutum ne shi ma rakumi ɗari wasu sanyi diya akwai wanda zai iya yarda ka tsaye mai hanci a bashi rakumi ɗari ba ko ya zauna haka nan ba hanci in ya san zai zama to zai zama to abin nan mulki biloliya eh za su tsare za su tsare ko wannan kuɗin malam zai je kasan wajen al'amin hancin hanci na roba a mai ta ɗin hancin roba dan Najeriya yadda yake son kuɗi zai iya yarda a yanke mai hanci ya ba shi da rakumi ɗari rakumi ɗari yanzu zai iya wajen biliyan hamsin eh, A kuma sai da kodin amma da akwai wani ne a yi kodan namiji na da koda guda biyu koda biyu ne idan aka cire ɗaya ɗaya na nan zai ta aiki za ka samu matsala ne kawai in ɗaya ya daina aiki zai mutum ya mutu wato kawai idan ya daina aiki sai dai mutum na da guda biyu sai aiki ya koma ga ɗayan an gano wannan to wani zai iya siyarwa da wani har abada ko da ɗayan nan zai ta aiki ma ba zai shafi ma ɗayan ba kamar ƙasar indiya suna sayar da koda sosai saboda talauci suna sayar da koda suna sayar da 'ya'yansu mutum na da yara sai ya ciro sai ya siyar zai ci abinci kwarai da gaske kamar indiya suna yin haka dan a duniya yana ganin an ce tana daga cikin kasashe masu talauci sosai indiya na'am wa fi indiya game da ji ba idan yanzu aka lalata wa mutum ji ya zama ga kunnan baro-baro amma baya ji wani ne ya daga hannu ya gaura wa mutum mari a fuska da ya marai ya marai a kunne shi ke sai ya zama to mutum ya daina ji an gane da ya marai a nan ya marai a nan sai kunnuwa biyu sai yi condemn ga kunnuwan amma duk magana baya shi kenan raƙumi ɗari eh? za a bashi raƙumi ɗari saboda wannan lalata mai ji da aka yi haka nan hankali idan an kusan da hankalin mutum eh, ana ta duka shi har ya zautu to idan mutum ya zautu hankalin shi ya gushe za a bashi raƙumi ɗari to me zai da shi eh? domin hankali shi ne mutum ne in ba hankali ba mutum an gane yadda mutum ya kasance da kasancewar shi kyakkyawa da cikin halitta in ba kwakwalwa ya zama kamar dabba kai gara ma dabba ne wa iya zula wafi sulbi yanka siru diya dangane da kwankwaso wanda yake karyewa akwai diya kwankwaso mutum ya karye ya zama to mutum ba zai iya miƙewa ba wato saboda haka wannan kwankwaso ya karye akwai illoli da yawa A ta kusantar iyali mutum ma ba zai iya ba ranar wajen kamar an kashe shi ne na kumi ɗari dangane da mara maraina guda biyu nan da su irin yadda sarakuna suke yi a da sai su zaɓa daga cikin bayi wanda suke so su ringa aikawa cikin gidajen matayensu irin a ji a yau ce gari a kasuwa a kawo gida to sai sun kama mutum tukuna su dallake shi a cire mai na. inda ba zai iya sakan mace ba kun gane ko to idan an ma mutum haka an zalunce shi ba karamin zalunci ba kuma ɗari za a biya wasu hashafaki biya dangane da labba guda biyu nan da nan sai aka yanke nan sai zama su haƙora sun bayyana kawai an gane kasan Allah bai hikima ne ba wala duk abin da kaga Allah ya sanya shi ba za ka san fa'idar shi ba sai an cire shi dan adam aka cire mai nan za ka ko ya zo kamar dabba ne kuma bai da can gani nan za ka yi tawa ci hikimomin Allah ko wannan dan abu da ka dan rika ma anan kwalliya ne baka rika ana ana sa ne za ka yanke nan wajen na ka zama wata halitta daban kuma ka gane wannan to sai a ba mutum raƙumi ɗari wa fil lisani diya dangane da harshe kuma wato aka yanke wa mutum harshe an gane ku shi ma tun a yanke harshe ba zai iya yin magana ba kuma shi ma fa diya za a biya na kuɗi dari wa fi ma mana alimin salam a cikin duk wani abin da ya hana magana ba duk abin da ya hana mutum magana shi ma za a biya na kuɗi dari kuma me zai hana mutum magana wanda harshe wani zai yawa harshe magana eh? kawai dai ila ana ta naushe shi kawai aka ga kawai ya daina yin ya daina magana ga harshen ga komai amma baya magana wa fi sadi mar'ati diya game da nonon mace shi ma diya ne sadayayi kenan ko sadayayin mar'a a cikin nan nan mace guda biyu akwai diya in an yanke guda ɗaya rakumi hamsin an yanke ɗaya rakumi ɗari saboda kwalliya ne ga mace mace in ba ta da wannan ta da wani kwalliya mai girma daga cikin kwalliyarta an gano wannan ko saboda haka kamar an kashe ta ne ya ba da rakumi ɗari wa fi ainihin a'awariya game da idan mai ido ɗaya fa mai ido ɗaya sai aka aka buge shi sai ɗayan bayan kuma babu shi dama yana maneji ne da ido ɗaya Ya aka zo aka laushe shi sai ido ɗayan shi ma ya daina yi. ya zama ya zama kawo kawai to kai ɗin da ka da ka laushe shi ɗin za ka ba da rabu da ji gare shi wa fil a bayan an karatu na na a ah, hashafa aka ce ko hashafa abin nan na zakari da ɗauka shafatai ne aka ce ko ba su fi shafatai ne hashafa game da hashafa na zakari wato kan zakari idan aka yanke wa mutum kan zakari to mutum zai bada za a bashi hukumi dari an gane ɗauka wa fi shafa aka ce a shefin hashafa nan an na yi yi ai babban idan ya zama to an cire ga an amma yana wannan zama to eh an ce ya za ya gane samun kuɗi ke gani Tun mutum ba aka naushe yake ya daina gani to akwai dabaru wanda za a ga yana gani ko baya gani ba kawai haka na za a miƙa mai kuɗin ba yawwa mama yanzu za a yi akwai sanda zai zo wani abin wani zai tsaya kusa da shi ya ɗauke misali misali ce yana da wani abu sai ta ɓace mai abu ta tsaya kuma a wani ta tsaya sai ka tafi daga baya zai kai karar da cewa ai wani ya kwashe mai abu da ya zai ido na masu a diriya tuni don wani zai iya yin ƙarya sai ce yana gani ce baya gani akwai dai dabaru dabaru da za a iya abin nan don wani lokaci ko kuma ko kuma ka dumfare shi a dumfare da sako ka ga ya kaushe to kaga ƙarya yake yi zai yi <laughs> na'am tufa eh ah. wa ba'da za kada a manta muna magana ne akan aibobi na ma'aurata aibun ma'aurata da kuma aibin da ake tunkuɗewa aibin da ake raddi ake tunkuɗa aure da saboda shi an gane to ah, idan an ba mutum lokaci an ba mutum lokaci ya nemi magani hmm? sai ya nemi magani shekara guda ya zamanto ba a dace ba to bayan haka za a alƙali zai hukunci da saki in udimar bur'u idan aka rasa warkewa alal itlaki saki ba kaidi an tun tunda an nemi magani shekara guda ba a warke ba sai alkali ya yi umarni da saki da eh, saki ba kaidi wakila bin tashkiri kan zihari shi bawa kal kamar ya'ya ne ga zancen da ya fi inganci bawa kamar ya'ya ne shi ma shekara guda ake bashi wake ne magani wakila bin tashiri wasu ka ce a rabi za a bashi tunda shi bawa ne za a bashi wata shida ne je ne magani in bai samu ba a raba auren kan zihari kamar na zihari ai zihari shi ma zarika. Eh. ajalun nisa ajalin mata kamar na maza ne kuma mata an suna da aibi su ma ana ba su shekara ɗaya biyar su nemo magani an gano wani ko fi hazihi salasatul adwa'i a wajen wa'annan cututtuka guda uku a wajen wa'annan cututtuka guda uku ɗaya ne da maza da mata ciwon kai eh, su ai rabuwa ya yi saki ne amma amma wancan idan misali tana da wannan wannan aibi din bai sani ba misali ko abin da ba da wannan ba a gaya ni ba ne gani to za a ba da shekara guda idan har na wanke to ba da wanke ba za a ba shi kuɗin shi ne saboda neman kuɗin shi shi. amma ba wani magana saki ba na'am wa ba'da za yahkumu bis salati bayan wannan zai yi hukunci da saki wani mai in wajima al idan aka rasa warkewa wato saki ba kaidi wal aqlu fil asl fil ahrari shi bawa ga maganar da ya ji inganci kamar 'ya'ya ne Na wakila bit tashkiri aka ce kai rabi ne kan zihari kamar na zihari wa kan rijali ajalin ma ziharin bawa ziharin bawa rabi ne shi ma na'am na'am وكالرجال أجل النساء وأجل النساء أجل ما كان الرجال كمان مزاني a cikin waɗannan cutuka guda uku shi lamarin da ya nemi magani shi ta ɗaya bai samu magani ba alƙalin zai ba masu zaɓi ne zama da shi ko kuma da shi da mata kawo ƙarin da shi a cikin ba raba aura saboda gaskiya ta ashe shi kenan ko ta ba shekara ɗaya ne magani نعم فصل فصل لا حد لاكثر الصداقه باب دي اخر يا يا مفي يوم الصداقه نعم لو اللي يوم الصداقه صداقه اذا شيء شيء ماكسيموم نو ليش باب دي اخر غريش ba qalluhu nisabu mafi karancin shi shine nisabin yanke hannu nisabin yanke hannu shine nufi rubu dinar saka mazhaban malikiya sun yi kiyasi sun ce karancin sadaki shine nisabin yanke hannu rubu dina nawa ne rubu dina yanzu eh? dubu sha biyu da wani abu dubu sha hudu da wani abu mm. to kaga an ce misali rubu dinar dubu sha hudu da wani abu to wannan shine karancin sadaki an gane inda maliki su malikiya ba su yi aiki da wannan hadisin ba da wannan bawan Allah da ya ce ya rasulallah in ba ka da bukatan wannan mata ni ina da bukatan ta ko ya nabi ya ce mai to ya kawo sadaki Ya ce shi zai ba da mayafinsa alhaji ɗan ka ba da mayafinka to me za ka sanya an gane je ka nemo ko da zoben bakin karfe ne a ga zoben bakin karfe ai bai kai nawa ne shi bai da wani tsada in ya yi tsada a shirya ɗari biyu ko ɗari uku hmm? kaga za a iya ba da sadaki naira ɗari biyu ko ɗari uku in ta amsa ɗari biyar wannan shi na koyar da shi ya je ɗan sadaki da jirgin yari tsakanin yarinya ko uban yarinya waliyin yarinya da kuma shi mutum Allah ya nawa ka ga baba shi za a ma sauki kawo ɗari biyar hmm? amma zaba Imam Ahmad ya yi aiki da wannan hadisin kai tsaye hadisi ne sahihi an gane ko cewa sadaki bai da karanci bai da karanci bai da mafi yawa an gane sadaki bai da karanci bai da mafi yawa mutum na iya biyan sadaki wato kamar naira ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu duk wannan mutum zai iya bayarwa sadaki amma yanzu mahaifi ya yi sauƙin sadaki irin wannan a yarinya za ta fashe da kuka yarinya za ta yi kuka ta ce mahaifinta ya wulaƙanta ta eh, eh mana ta ce ba ta yadda a wulaƙanta mata yarinya ba za a rinka zagin yarinyar ta ce ta yi arha da yawa <laughs> amma dai wannan shine abin da ya inganta sadaki bai da bai da karanci bai da mafi yawa an gano wannan ko eh eh duk wani abun amfani wanda ya kai rubu dinar ba duk wani abun amfani wanda kiman shi ya kai rubu dinar yawa ma ga su sauran mutum za a iya cewa kaka koya mata ainihin aya kaza daga cikin qur'ani shine sadaki an gane ba sai ba sai an yi magana rubu dinar ba amma wannan cewa sadaki rubu da ya daga ana magana shi ban mazhaba shi guda ɗaya maza ba malikiya yawwa wa juzu auzan yana halatta a bada kadara a matsayin sadaki mutum ya ce ya bada floating shi wannan floating na wani bada shi a matsayin sadaki yi amman fa'atan zai iya bada abin amfani duk wani abin amfani zai iya bada shi amma kan na rubuta eh, sai ya kai rubuta ko fiye da haka eh ƙasa eh, ya kare ƙasa da haka eh. wa ala abdin mutlaqi wa shawrati amma misali abin amfani shi to za a biya za ka ringa kulawa da karatunta kai za ka ɗauki nauyin karatun har ta gama wannan an haura ba nan bayan na'am wa ala abdin mutlaqi wa shurati sannan kuma za a iya yin sadaki a ce bawa za a bayar da ci ba kaidi a ba da bawa a matsayin sadaki ko kayan daki ce sadaki da zaka ne shine kai kayan daki ga yarinya an gane shikenan sai je kayan daki ya kayan daki ya buƙatar wurin mutina kayan daki yanzu karancin mutum zai kashe kuɗi ya kashe dubu ɗari biyu da wani abu dubu ɗari uku malam Abdullahi suna su yi bayani kayan daki gado da kuɗi ya kenan eh gado da kuɗi a kayan kishin dama yan mata su za su yi wannan da mai da kayan kishin kayan ɗanki ne misali gado da kujera tsananci katifa tsananci zai yi nawa kusan 400 fa a malam malam eh, ba ba ba ka bane ba mafi yawan da suke zaune a nan ba wanda ya taɓa auren da yarinya saboda ko in ana wannan magana ma kanka ma kunya ta kanka yi shiru eh, eh wani za a iya aure da kawai shi ne mai kuɗi a gidan shi ne ya da mafi yawa amma kila da wuya a ce shi ya yi duka ballantana ya san yadda aka yi shi ya ba da gudunmawa ne yi. na'am wa yalzamu wasat min al ah, wa shawra misliha yana lizimta tsaka tsaki daga bawa ko kuma kayan ɗakin misalinta idan an ce a yi kayan ɗaki sai mutum ya duba tsaka tsaki an gane tsaka tsaki ba wai mai tsada da yawa ba akwai bawa ba wanda yake tsadan shi ya kusan tsadan ɗan adam a tsadan mutum cikakke saboda wani bawa profesor ne a ilimi kawai ana yaƙi ne a samu shi eh in an ce za a siyar da wannan bawa ya kace ganin kuɗin shi an gane a ce an yi wawan kamu kenan ba a wajen yaƙi aka damƙo profesor wanda yake da experience na shekara talatin yana lecturing to kaga ai bawa ne mai tsada to in an ce kawai in an ce za ka bada bawa sadaki ba wai ana nufin kawai a zuwa a ɗauko profesor ba matsakaici za ka bayan ba mai tsada ba kuma ba mai arha ba da yawa sannan kuma kayan ɗakin an ce a yi yalzamu shauratu misliha abin da yake lizimta kayan ɗakin irin ta. in ta fito a babban gida ne kayan ɗakin babban gida in ta fito a wajen gidan talakawa ne kayan ɗakin talakawa kayan ɗakin daidai da talaka an gane ta fito a tudun wala sai a yi mata kayan ɗaki tudun wala ta fito a can GRA ta biro ta can wajen waye to a nan wajen sai a mata kayan ɗaki da irin su eh malali ba malali abin da bayan sunan akwai Malali. malali mai kamar tudun wala yawa akwai GRA malali akwai malali ya sunan Malali ma malali na getu kaga shi wannan shi ma kamar tudun wala yake shi ma na'am wa ishtiratu adami muqtilun sharɗanta wato rashin sadaki a cikin aure ya ɓata auren kawai zan baka diya ba zan baka wato sadaka za a baka diyar ba sadaki aure ya ɓaci. an gani tawil da wasu malamai suka yi Allah ya ji kansu ba da gangan suka yi ba tawili ne su rashin sanin na hau. kuma sun riga sun manyanta sun zama manyan malamai amma ba na hau su suka fasar hadisin nan zama ma bin adam in qada'a amaluhu illa min salasin sadaqatun jariyatun idan mutum ya mutu wato aikin shi na alkhairi ya yanke na lada sai dai abubuwa guda uku daga cikin uku nan zaka ambaci sadaqatun jariyatun dan babu na hau sai ce sadakan budurwa yayi idafa ne ba maimakon abin na ne da mal'ud sadaqatun jariyatun sai shi yace sadaqatu jariyatin sadaqatu jariyatin daban sadaqa budurwa amma sadaqatu jariya sadaqa mai gudana an gano wannan ko kaga shi kalmar jariya din yakan dauki ma'ana din yakan dauki mai gudana yakan dauki jirgin ruwa yakan dauki budurwa hm? inna lamma tsagal hamalnakum filjariya kaga ba budurwa bane anan ba an dauke ba kan budurwa ba nan an dauke wato mun dauke ku a jirgin ruwa lokacin da ruwa ya karu ya wuce gona da gini to ga wannan karancin abu sai malamin suka ce to ya halatta a bada sadakan budurwa shine wannan kuma ya dade yana faruwa kafin zuwa izala da kungiyar izala ta zo ba ma izala ba malaman gobe dan lokacin shine malami mai zurfin ilimi sosai a lokacin nan nan take ta gyare-gyare ya buga da malamai sosai musamman malaman sufaye a lokacin ya za a yi a ce kada a bada yin budurwa ai taimako ne malamin kuma sai da yi kokarin wayar da mutane nuna musu akwai bambancin sadakatun jariyatu da sadakatun jariyatu amma da ana yawan bada sadakan yarinya ta ce za a daura aure da muhammadu ana gayyata mutane zuwa ga dauran aure da muhammadu kowa zai zo ɗaurin auren muhammadu ba a san muhammadu ba wani lokaci da an zo kawai ala lalibawa su aiki muhammadu ce to an baka auren yarinya mutum kawai ya zauna ba ka sani ba kawai annan take kawai ya dawo da mata gida yake mai iya kaga ce da ya ce mamma mu ya gyara mu daki ba na yi aure wani aure dan hauka ne ce wallahi na je daura aure ko za ce da ni za a yi to da ana yin haka an gani to daga baya aka nuna a sadaki dole sai an biya rubu dinar malamin kuma matsa kan rubu dinar sannan sai an biya shi inda malik kafin a bada yarinya ba a bada auren yarinya sadaki sadaka an gani to daga baya sai iyayen yarinya sun koma biya sai baban yarinyan sai ya biya kudin sadakin a madadinka aka ce a gyara kawai ya miƙa sadakin ga gare ka je ka biya ya baka kyautan sadakin kai kuma sai ka je ka biya hmm? ya yi? na'am amma prejo ne yasa prejo ne aka dauki wannan salam eh wa bima la yajuzu hakanan abin da bai halatta a mallake shi ba a sadaki da shi abin da bai halatta a mallake shi kamar alade bai halatta mutum ya mallaki alade bai halatta mutum ya mallaki giya to duk irin wayannan abubuwa haramun ne an gane mutum ya yi sadaki to kamar kodin ba yana halitta a da kodin ko bai halitta yana halitta mutum zai iya sadaki da kodin eh? kodin ɗai ai abin a maganin tajiri a kai saboda saboda haka kaga yana da fuska biyu akwai ana amfani da shi ya zama kwaya ana fara da shi zan maganin tari to sai ai yi tawilin maganin tari ya bayar to shi kare ba kare ba ba a mallakan kare ba kare ana mallakan shi amma ba a siyar da shi ba a siyar da kare ba ba a bada sadaki a matsayin a kare shi ne sadaki amma ba kun yi samu tirenin ba malamai sun yi sabani da training shi shin ana iya siyar da training ba karen ba kuma police dog sai a siyar da training din da aka yi wa police dog din ba wai police dog ba yau shi a matsayin shi na kare ba matsayin kwarewan da yake da shi yana da ilimi to a siyar da ilimin shi ya kace ta wilani wasu kace kawai kare sunan shi kare ko da yayi karatu <laughs> eh ko da ya zan professor kare zai kare ne ba wani magana a siyar da shi na'am ana buɗe auren kafin a tari an gani in an bada abin da ba a mallaka kamar alade ko giya aka bada shi da zaki, to za a buɗe auren kafin a tare da sauri za a sauri an gano a sauri a buɗe auren amma idan an riga an tare fa ya take ta ne ba da alade nan ta ake ba daɗe bai tace da sauri to yanzu ya auren auren ya tabbata amma sai ya biya sadakin misalinta to wannan alade sai kan san ba sadaki ne kawo sadakin misalinta shi to ina da sa a madadin alade da su kawo sa din sai ba da sa shikenan na'am wa huwa mu'tabarun fi haliha shi sadaki ana lura ne da halinta in za ba da sadaki sai an duba halin yarinyar da wadatanta za a kuma ana lura da iyayenta ne mutum ya auri 'yan shugaban kasa da mutum ya auri 'yar mai shushaina sadaki tsaye ne ba ɗaya ba ne fitsari an gane ko kuma na ce hali ha ta yi karatu sosai ta haddace ƙur'ani gangaranci a wajen ƙur'ani sannan ta haddace hawa sitta za ta kawo ma da ka kuma da iznadin a dasari wani an wani an kowane hadisi za ta kawo shi da salabi da iznadin shi kaga ai za ta yi tsada sosai wannan ko ba ka ba ka auri library ka aje a gida eh to shi ne ai ai akhlaq kuma wani abu ne daban insha Allah insha Allah ai tunda malam sai ta haddace wannan haddace insha Allah zai baka akhlaq ne kyau mallan na'am wa asrafiha kuma ana lura da tsararrakinta tsararrakinta ana lura da su la bi aqaribi ba a lura da danginta zai iya yiwa wato ita babanta talaka ne kutuk amma danginta akwai mulki duniya yar gidan wato babanta kanin shugaban kasa ne amma ka ganshi yana cikin talauci mai tsanani to sai a ce za a lura da shugaban kasa za a ba da sadaki a'a ba a lura da dangi ana lura da kawai gidan da ta fito ne yauwa shi wannan dangi can shi in za ka aure shi walau ja'ala isqaha sadaqaha madal it ha maharu misliha da mutum zai sanya yancinta ya zama shi ne sadakinta ya sanya yancinta ya zama sadakinta an gane to yancin ya zartu amma kuma sadakin bai yi ba dole sai ya biya sadakin misalinta ya ce to bai wasa ce ya ce na yanta ki amma yancin nan shi ne matsayin sadaki kin yadda zan aure ki na ɗan taki wannan yanci ne sadakin ki ba sai na bada wani kuɗi ba kin yadda ce ta yadda shine malikiya suka ce to yancin ya zartu amma sadakin bai yi ba sai an biya sadakin misali wato suna so ne su kawo hadisin nan na safiya safiya ce ko bintu yayi ina ganin ita ce ina ganin wancan kwaci manzan Allah zai aure ta annabi annabi ya yanta ta ya sanya yanci ya zama sadaki sai yancinta ya zama sadakinta to shi ne su malikiya suke ganin cewa ba a yin haka hmm? a kan to ga manzan Allah ya ce wannan kususiya ne na manzan Allah wannan ya ci an yi to bai za ku ce kususiya na manzan Allah ne duk abin da manzan Allah ya aikata asali manzan Allah ya yi ne dan a yi koyi da shi idan manzan Allah baya so a yi koyi da shi zai muku bayani cewa waje ka zama zan so ku koyi kususiya ne kaman gwamra'atun mu'minatun in wahaban nafsa halin nabi in arada nabiyyu an yi an ha khalifatan laka min dunil mu'minin kaga wannan auren mata da yawa ya ke banta gawa manzon Allah sallallahu alaihi auren mata tara goma a fiye da haka misali to amma dangane da kuma abin da ya shafi yin misali irin azumin nan na zagegen azumi da ake yin nan mutum ya yi azumi kwana uku fitin cin abinci ya yi azumi in yan rana ta faɗi ya ci gaba ba zai sha ruwa ba ya ci gaba kwana biyu kwana uku har fiye da haka ma manzo Allah yana yi so da sauran sabbin ke so su yi sai ce fa ayyuku misli fa inni abitu ne rabbi wa yasini a cikin kuwa ne ne misali na duk ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni kaga sai annabi ya nuna wannan khususiya ne na shi asali duk abin da manzo Allah ya aikata in bai ce khususiya bane kai ma za ka iya yi a gani ce wanda malikiya sai khususiya gaskiya babu wajahi a kai ba da dalili ana iya yi na'am ba ta ba da mutum zai sharɗanta ƙari akan sadaki a wajen kulla aure ya sharɗanta ƙari akan sadaki wajen kulla aure za a kulla aure sai aka sharɗanta masa ko walau shuruɗi ne sharɗa alai eh da kuma kai alayya nan da an sharɗanta kuna kuma ya ce walau alai alaihi ziyaratar alal sadat hmm. ilakat fahiyar ka sadat idan mutum ya sharɗanta kamar uba ya sharɗanta ga mutum ƙari akan sadaki bayan sadaki zaka gina zaka gina mun gida yace ya yarda zaka kai ni aikin hajji yace ya yarda shi ma wannan duka man sadaki ne dan wani zai yarda da wannan akan yarinya aka ce sai ka kai shi sai ka kai baban aikin hajji yace ya yarda sai ka gina masa gida wala zai ce sai ka gina mai gida zai ce ya yarda to wannan duka man sadaki ne shi ma shi ma ka sadaki ya bayan ce insha Allah in an bani auren yarinya nan zan gina zan gina zan gina muku gida zan kai ku aiki haji dukan ku gaba daya ya bayan kamar sadaki ne eh za a iya cewa kawai a dada kasar da auren eh to ai akwai tsarin da ke faɗa da kanshi ne ce ga ce zai da fiye da ko din ba ka yi taki ko ba ko inda mutum ya riga ya shakanta abu dole ne yanci cika shi ne ko kici Allah shi ke subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk